masu masha Allah amin amin amin amin ina sani an goba ga bari dan Allah a ah, dole ne eh mana eh mana <laughs> Guban kiɗan masoya yau a kasa da yau ta zamani Zan so na nuna murna ta dan kar yan uba su game ni yawa Kuma ta kwalfa yau aure da hawa unai nuni Allah shi sanya alkhairi da zaman lafiya ina shirki. Ya zama sular samun ya'yaye mu tara lissafi Allah shi sanya alkhairi Amin zama cikin zari ku guje mai gori Allah sanya albarka ya kare dukan shakka fa'i mugun ji da mugun gani Allah ka karshe dan shiga tsakanin su Allah ka hada azzukan su Allah ka lirwanta muka sa gaba dan mu muna da ban mu makattaka da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to albarkaci Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi nuru ko rahmatan lil alamin zuhuruhu adadin man madani halika man baqiya man sa'ida minhu wa man shaqiya salatan tasdiqu al-adawati salatin la ya talha wa lamun tawalan kida as salatin da'i mutum da ya muka ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman misli zalika bi sura ummul qur'an ai fata bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in irin wannan one bread one man da bread yuwa is not kayan ciki a zuba mun irin wannan ne ba wuri babu kai cikin naka ke a zubo I want to do again now. Cover shi ka da. No, I can't. Kaje me? Wannan you are you are It's not kind to you are is this is a blend. Na kawo mai kayan ciki a cikin. Alright, yes sir. Alright.

Allah ya baka yan uku sau goma sha uku. La anta subhanaka inni kuntu minal zalimin rabbana zalamna anfusana ربنا هب لنا آمين آمين